wannan hadisi al'imamu a ah, katada ya ce ya samo shi ne daga anas dan malik shi kuma annabi ya ce ɗayanku sam bai da imani har sai na zaman ni ne mafi soyuwa a wajen shi sama da mahaifin shi sama da 'ya'yan shi da sauran ɗaukacin mutanen duniya baki ɗaya idan mutum yana cikin hayyacin shi babu abin da ya gurɓata tunanin shi da hankalin shi waɗannan da su ne abokan zama sannan kuma su ne abin da ya fi so iyaye da 'ya'ya to annabi sai ya zama shine a ajin farko sama da waɗannan kena a lokacin da iyayenka za su umarce ka da umarnin da ya saba mana annabi in kai mai imani ne da kaɗanɗani garɗin imani to za ka gabatar da abin da annabi yake so kuma ya yi umarni a kan nasu haka ba za ka saba dokar annabi dangane da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yanka ba ko da ku wannan doka da annabi ya bayar wajen tarbiyyar 'ya'ya su waɗannan yaran naka wannan abin bai gamshe su ba to za ka ajana su ka ɗauko na annabi ka sa to wannan yana nuna cewa kai ɗin nan ka ɗanɗani garɗin imani kuma kai mai imani ne na ƙware amma a lokacin da kake ganin allah da annabin shi sun saki doka iri kaza amma iyaye da shugabanni abokai da sauran mata ko 'yan matan da kake tare da su kai ba za ka iya sauka kan abin da suke so ka bi na allah da annabi ba wannan yana nuna cewa kai baka da imani to ballantana sauran tarkacen gari a ce wane mai gidanka ne ko wane shugabanka ne kowa na ka naɗa shi a matsayin mai faɗa a ji ƙiriƙiri ya zo da abin da ya saba ma dokan annabi kuma ka ce wai za ka ci gaba da biyayya kan wannan dokar saboda haɗin bakin ku ɗaya to wannan ya nuna cewa ba ka da imani kuma allah maɗaukin sarki zai jarraba ka kan duk waɗannan abubuwan da bakin ka ya karanta ko kunnen ka ya saurara ko ka kai ga nazari a kan shi in ka ce kai mai imani ne